Alhaji Awal A. Uba ya shigar da ƙarar a gaban babbar kotun tarayya da ke Abuja, inda ya roƙi kotu da ta umarci shugaba Buhari da ya sauka daga kan kujerar mulki da shi da dukkan shugabannin hukumomin tsaron ƙasar baki ɗaya. A. Uba ya ce ya ɗauki matakin ne a madadin shiyar Arewa waɗanda ke fama da rashin tsaro tun tsawon shekarun da shugaba Buhari yake kan mulki. Ba mu da buri illa mu ga cewa duk mutumin da ya asara a arewacin Najeriya ta ɓangaren property gwamnatin tarayya ta biya shi hakkinsa ma'ana ta biya shi diya na wannan asaran da ya sakamakon rashin tsaro a ƙasar nan da kuma mutanen da suka rasa rayukansu a arewacin najeriya gwamnatin tarayya ta tabbatar da cewa ta biya su wa'innan diyan wa'inda suka rasa rayukansu a biya iyalansu diyan gawawwakin shine aikin gwamnati shi yasa ni na garzaya kotu na kai karan gwamnatin tarayya domin ta tabbatar da cewa ta sauka daga kan mulki kuma ta biya diyan rayuka da property ma'ana da dukiyoyi miliyoyin da aka yi asara a Najeriya especially arewacin Najeriya. Shi ma dai A cikin shugabannin ƙungiyar muryar talaka, Sale Bakuru Sabon Fegi, ya ce shi bai amince da kiran shugaba Buhari ya sauka ba, amma yana so a canja shugabannin hukumomin tsaro. Abinda da dukkan mu talakawan Najeriya muka fi zuba ido shine akan harkar tsaro, a sauke shugabannin tsaro a canja wa'yansu. Ta haka ne muke ganin cewa za a samu canji a bangaren tsaro, duba da cewa wa'yannan mutanen da suke kai a yanzu sun ɗauki lokaci, wadda kuma akwai wasu wadda suna jiran su wa'yannan mutanen su gusa su ma su matsa gaba saboda ci gaban aiki to idan aka yi haka muna ganin cewa shi kansa shugaban ƙasa zai samu yabo daga gurin al'ummar da yake shugabanta ganin cewa yanzu kowa yana ganin laifinsa shi kuwa ƙwararre a fannin shari'a barista abdulkadir alhaji sani ya ce shigar da ƙara akan wani abu da ya shige wa ɗan ƙasa duhu huruminsa ne ɗan ƙasa yana da 'yancin ya kai shugaban ƙasa ƙara ma'ana idan a fahimtarsa yana ganin cewa ban ƙasa Ƙasa ya yi ko karan tsaye haka ko kuma ya karya dokoki na ƙasa akan abubuwan da bai dace a ce yayi ba kuma ya yi, wanda doka ta tanade shi abin da nake so ki fahimta a nan kundin tsarin mulki ya ba ma shugaban ƙasa kariya akan wasu irin ƙararraki alal misali kamar abin da za a ce wai ko shugaban ƙasa ya yi na laifi kar ya zama an ɗauki hankalin shugaban ƙasa bai iya mai da hankali akan abin da ya kamata ya yi na al'umma ba to doka ta ba shi kariya akan irin waɗannan za a saurari ƙarar ranar 18 ga watan Maris na shekara 2021. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.